وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونشيني زمان قوم شاشدة أتكنجير زمان منا القيروانية واللفر الإمام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني وندير سوشيكرا تدري أكد تمانين دشيدة باين هجرة يعني وما سؤال بركة أقبل دتقباتة malam ya ambata mana cewa Allah ya wakilta wasu mala'iku domin su dinga rubuta ayyukan bayi kuma Allah ya wakilta mala'ika domin ya karbi rayukan bayi to kaga mas'ala akan mala'ikun da suke kiyaye ayyukan bayi alqur'ani mai girma ya nassanta wannan baro baro yace wa inna alaikum lahafiwi, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lalle a tare da ku akwai masu kiyayewa akwai wakilan Allah jalla wa'ala wa inna alaikum lahafizin yace kiraman katibin malaiku ne masu girma kuma masu rubutu ya'lamuna ma taf'alun suna sanin abin da kuke aikatawa kamar yadda Allah ya ce wa laqad alimna wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن wa وعن الشمال قعيد كوانا suna. dama da hagu duk suna zaune suna dako ce ma yalfiru min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wal lafazi da mutum zai furta ba ce a tare da shi akwai raqibun atidun raqibun atidun malamai suka ce mala'ikun nan suna rubuta ayyukan da bayi suke yi da maganganun da bayi suke yi suna rubuta kyakkyawan aiki suna rubuta kuma mummuna wanda dalilai da dama suna tabbatar da wannan kaga wannan sai ya sa mutum ya yi taka tsantsan kamar yadda kuma malam ya ambaci mala'ikan da aka wakilta domin karɓar rayuka a alƙur'ani mai girma za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya raba karɓar rai zuwa ga kansa inda ya ce Allahu ya tawaffal fusa hina mautiha Allah shi yake karɓar rai lokacin da mutuwarta ta zo والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل ila ajalin أجل مسمى kaga duk sai ya nuna aikin cewa shi yake yi to kuma alqur'ani ya zo cewa mala'ika kuma yana karɓar rai inda Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ka faɗa musu ya ma aikin Allah mala'ikan mutuwan da aka wakilta shi gare ku shi ne zai karɓi ranku sannan ga Ubangijinku za ku koma. Kuma Alƙur'ani ya zo cewa mala'iku suke karɓar mai a rayukan bayi, inda Allah ya ce, Hatta idha ja a hada kumul mautu ta tawaffatu rusuluna. Har a lokacin da mutuwa ta zai kewa ɗayanku, ta zo wa ɗan uwanku, sai kuma manzanninmu sai su karɓe shi. Ma'ana wakilanmu kenan yana nufin mala'iku wahum la yufarrituna ba sa yin sakaci wurin wannan aikin da aka sasu. malamai suka ce wannan siyaƙi guda uku mabambanta babu cin karo tsakaninsu domin raba mutuwa ga Allah jalla wa'ala malamai suka ce domin shi ne yake mai ba da umarni shi ya sahale haka raba ta ga mala'ikan mutuwa domin kai tsaye shine wakilin wannan aiki raba ta ga mala'iku kuma domin mala'ikun kuma su ne suke karɓa daga hannun shi mala'ikan mutuwan bayan ya karɓa ɗin. Kamar yadda wannan ya zo ɓaro-ɓaro a hadisin Sayyid al-Bara'u ɗan Azib a Musnadil Imami Ahmad da Sanadi Hassan, ya ce, Annabi sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه idan bawa mumini ya kasance ya saki duniya ma'ana duniya ba ta ruɗe shi ba damuwarsa ita ce ya zai ya rabauta a lahira to idan mutuwa ta zo mai mala'iku daga sama masu fararen fuskoki za su sauka gare shi ya ce ka wuju! wujuhahum shams kai ka ce fuskokinsu rana ce ma’ahun kafanun min aksanil janna a tare da su akwai likafani daga cikin likafanan aljanna wa hanutun min hanutil janna da turare daga cikin turaren aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar har sai sun zauna iya ganinsa zai dinga ganin su to daga nan thumma yaji'u malakul maut a bayan saukar su kuma sai mala'ikan mutuwa yazo hatta yajlisa inda ra'si sai zo ya zauna a gindin kansa sai mala'ikan mutuwan ya dinga cewa ya ayyatu hannafsu tayyiba ya ke wannan rai daddada tsatsarka ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fita zuwa ga gafarar Allah da yaddarsa manzo sallam yace fatakhruju sai wannan ran ta fita tasilu kama tasilu alqatratu ta dinga diga kamar yadda abu wanda yake mai ruwa yake diga fi siqa'i fa ya'khudha mana kamar akwai wani mazubi yadda ake diga abu a cikin ruwa to akwai inda ake sa ran don haka sai ta dinga digewa a ciki har ta fice gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin hatta ya'khudha yana zuba yana karbatta to su kuma mala'ikun ba sa barin ran a hannun shi malakul maut din sai su karbe ta sai su ran fa yaj'aluha fi dhalika al-kafan su kuma sai su sanya ta a wannan likafanin na aljanna da kuma wannan turaren na aljanna Wanza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yakhruju minha ka miskin wujidat ala wajhil ard sai a same ta wannan ran kai ka ce ita ce mafi kanshin wani almiski turare da aka taɓa samu a bayan duniya har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka na idan kafiri ne wanda izamto cewa aka akasin muminin to mala'iku daga sama za su sauka masu baƙaƙen fuskoki tare da su za su tau da kayan aiki sai su zauna sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna a gindin kan mamacin sai ya ce ya ke wannan mummunan rai ki fita zuwa ga fushin Allah da ɓacin ran Allah sai wannan ran ta rarrabu a jikin jiki tana da daƙirewa ba ta so ta fita sai ya fincike ta da ƙarfi kamar yadda ake fincikar wato gashi daga jikakken jikakkiyar fata idan ya iya Allah ya bashi dama ya cire ta daga jikin to mala'ikun wannan masu baƙaƙen fuskoki ba za su bar shi ba har sai me sun sanya shi a wani wuri sai ta fita a cikin yanayi na ɗoyi da wari kai ka ce mushe ne mafi munin mushe da aka taɓa samu a ban ƙasa. Allah ka kiyashe mu, Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe. Allah maɗaukakin sarki ka dube mu ba don halinmu ba. Daga nan malam ya ci gaba ya ce, wa anna khairal quruni alƙarnu alladhi ra'au rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bi thumma alladhina yalunahum thumma hum. ya ce kuma sannan mafi alkhairin ƙarni shekara ɗari. al'umma da suka rayu a tare su ne al'ummar da suka yi tozali da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar suka yi tozali da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi imani da shi sannan sai waɗanda suka biyo bayan sannan sai waɗanda suka biyo bayan wanda suka biyo bayansu. su kaf a duniya daga farkonta zuwa ƙarshe ba a samu masu daraja ba da suka kai wannan malam ya ce wa afbalu sahabati mafifi cikin sahabbai wanda suka fi kowa daraja a cikin sahabbai sune al-khulafa'ur rashidun halifofi shiryayyu al-mahdiyuna masu shiryarwa kai ka ce an tambayi malam su ai sai yace Abu Bakr umma Umar umma Uthman thumma Ali radiyallahu anhum ajma'in yace sayyidina Abu Bakr as-Siddiq sirikin Annabi Umma Umar, sannan Sirikinsa سركنسا Umar al الفاروق ثم Usman, sannan Sirikinsa سيدنا Usman. bin nurain thumma aliyun sannan sayyidina ali sirikinsa Allah ya ƙara musu yadda baki ɗaya. Wato, a nan malam sai ya ambaci sahabbai da alkhairi bisa aƙidar ahlus sunna wal jama'a, kuma ya jeranta su kamar yadda Allah ya jeranta khalifancinsu. su da abubakar a sahun gaba, Umar yana biye da shi, Usman yana biye da shi, Aliyu yana biye da su Allah ya ƙara musu yadda da daraja وأنه لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله illa وسلم إلا بأحسن ذكر yace kuma ka sani yadda lamarin da sha'anin yake a aqidar musulunci bai kamata kwata-kwata a ambaci wani mutum ɗaya daga cikin sahabbai ba face sai da kyakkyawan ambato ko mafi kyawun ambato yace wal imsaku amma shajara bainahum da kamewa kada ka kutsa cikin abin da ya faru tsakaninsu na rashin jin daɗi ba ruwanka waye sa ka zamto alƙali ga mutanen da suka riga suka kwance kayayyakin su a cikin gidan aljanna suke mamun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke aiki aya ta sauka waye sa ka zama alƙali gare su wa annahum ahaqqun nasi in dai magana kake ta waɗanda suke tare da gaskiya su suka fi kowa gaskiya wa an yultamasa lahum ahsanal makharij abinda ya faru wanda yake ba shi da dadi to a nema musu kyakkyawan uzuri ba masumai bane ba mala'iku bane ba annabawa bane za su iya yin kuskure sai dai kuskuren su yana nitsewa a cikin kogi ko tekun daidan su wanda yake shine ninkin ba ninkin wa yuzannu bihim ahsanal madahib a dinga musu zato na alkhairi mafi kyawun zato cewa ko daga ga abu nan ya bayyana cewa abu ne wani iri to ‘yan su ‘yan adam ne kuma Allah ya yafe musu kuma alkhairi suka nufa ba dole ba ne kuma in mutum ya nufa alkhairi ya dace to amma duk wanda ya nufa alkhairi yana da lada kenan anan malam ya yana mana magana akan aqidar musulmai dangane da sahabbai malamai suka ce sahabi duk wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akan imani wannan shine sahabi kamar yadda malam ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahma a gabatarwa littafinsa na al'isaba fi tamizi sahaba shafi na goma ya ce wa asahu ma waqaftu alayhi min dalika anna sahabiyya man laqiya sallallahu alaihi sallam mu'minan bihi wa mata ala islam dan haka wannan shine zance mafi rinjaye daga nan sai kaga karkashin wannan ta'arifin sai zamto cewa duk wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi sallam komai takaitar haɗuwar ko wani yanki ne na na yi ne ko wasu 'yan mintoci ne to yana cikin sahabbansa shi yasa da wannan ba za ka iya ƙididdige sahabban anisalam domin akwai jama'a jama'a da suka zo domin a tarihi an yi amul wufud shekarar da anisalam ya yi ta karɓar baƙi ya ta karɓar baƙi wani in ya zo ya karɓi musulunci ya tafi ba shi da riwaya ba a san shi ba bai ma zauna ba ballantana a gane wane ne nan da ya ce wa mata alal islam domin an samu su ɗaiɗaiku waɗanda su da hikima irin ta Allah bayan sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarshe sun yi watsi da wannan ɗin amma wannan ba su da yawa malamai suna kawo misalin su kamar Ubaidullah ibn Jahsh wanda shine asalin mijin Ummu Habiba ya musulunta ya hijira tare da ita zuwa Habasha amma kuma hikima ta Allah sai kuma ya shiga cikin Kiristanci kamar irin su Abdullahi bin Khatul wanda shi aka ba da izinin ma a sare masa wuya ko da ko yana yana halin sa da bangon Ka'aba kamar irin su Rabi'a dan Umayya dan Khalaf kaga ba ɗaya bai fuka lissafa su da 'yan yatsun hannu ba kenan da ya ce mafi alkhairin ƙarni sune ne ƙarnin da suka ga Manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam a nan gurin tamkar shi malam ibnu abi zaid yana ta'rifin sahabi da cewa wanda ya ga manzon Allah to wannan kuwa shine ra'ayin al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala da al-Imam Ahmad wato sun ambaci ganin saboda suna ganin shine mafi darajar abin da ya faru da wannan din to amma wa illa a akwai waɗanda suke su kuma ba ne bane ba masu gani bane da idan su su kuma ya za a yi da su irin sai na Abdullahi dan ummi maktum ba sa gani wanda Allah ya ce abasa wa tawalla an ja ahul ama Don haka kamar wancan ta'arifin da Ibn Hajar ya ce shi ne mafi ingancin abin da na iya tsayawa a kai na daga maganganun malamai to kamar yana magana ne akan ishara ce akan cewa eh akwai saɓani tsakaninsu". amma dai abin da ya faɗa shi shine mafi rinjaye wal ilmu inda Allah to shi yasa daga nan zaka gane cewa sahabbancin nan faɗi ne da shi da'awar wanda yake da'awar cewa duk wanda suka yi hijira bayan hudaybiya suka musulunta su wannan ba sahabi bane wannan magana ce ja'iran magana mara tushe ballantana makama ba ta da wani hauzi na ilimi malamai basi, yi la'akari da